Ƙungiyar Meti Allah a Najeriya ta yi kira ga gwamnatocin jihohin Benue da Taraba da su soke dokokin hana yawon kiwon dabbobi a jihohin biyu. Mataimakin shugaban ƙungiyar Meti Allah na ƙasa Alhaji Hussaini Yusuf Boso ne ya yi wannan kiran a wajen naɗin Alhaji Yakubu Bello a matsayin sarkin Fulani Oke Ogun a jihar Oyo da an kayi a fadar Asayi na isanyi. Dr. Abdul Ganiyu Adekunle Salawu Ologunubi a Jenese na ɗaya a garin isanyi. Mun yi kira gare su gwamnan jihar eh, benue da mai girman gwamnan jihar taraba da su gaggauta soke wannan doka don a samu zaman lafiya don yanzu haka muna da eh, rahotanni daga jihohin nan musamman benue inda mafi yawan fulani suna nan suna fito jihar benue zuwa nasarawa saboda haka dokar nan ba doka ba ne wanda ta dace da dokan kasa don haka muna kira gare su da su gaggawa cire wannan wasu kana ganin cewa wannan doka da gwamnatocin taraba da benue sun kafa ga makiyaya tana da illa ga makiyayan wallahi tallahi masifa ce babba ga makiyaya da waɗanda ba makiyaya ba domin ina tabbatar maka bahilla ce in yaje je da nage goma gari ko ashirin mutane da suke samun aiki a karkashin waɗannan shanu suna da yawa kace ma tattalin arzikin ƙasar ne musamman arewa kafa wannan doka ta hana kiwo zai hana rigima tsakanin makiyaya da manoma wallahi babu ba abin da za ta hana shi ko a sanyi na isanyi dr abdulgani adekunle salawu a ajenese na ɗaya yace makiyaya da manoma su zauna lafiya da juna ba ya son faɗa ya son fún wàhálà. mi ìfẹ́ kájà mi ìfẹ́ wàhálà. Alhaji Yakubu Bello, shugaban kungiyar Mieti Allah na jihar Oyo, shine an ka sabon sarkin Fulanin Oke Ogun a jihar Oyo. Abin da zan gaba wato godiya nike ga jama'a wanda suka hallari wannan ta wannan rigungun wato ba sabo bane wannan aikin gare ni don saboda ni na nike rike da mukamin chairman na Mieti Allah na jiha to sai kuma ya zamana sarauta ne Allah kuma ya zo ya bani na sarkin Fulani Chief oke ogun to wannan kaga jawon haɗin kai na sarakunan filani da sarakuna na yarobawa da manoma da filani makiyaya wannan zaman ya zama dole haɗin kai da zaman lafiya kunci hankali ce jawo. gwamnan jihar oyo ta bakin kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar oyo honorable oladimeji asusu dauda ce nada alhaji yakubu bello a fadar asanyi na isanyi a matsayin sarkin fulanin oke ogun ya nuna cewa imanin da sun kai na cewa duka 'yan najeriya 'yan uwan juna ne duk da da bambancin yare, launi da addini. Further proves our belief that every Nigerian is a brother. Ko me jama'a za su ce a game da wannan taron da naɗin sarautar? Taron ga ya zo ya so lahiya lau kuma wanda aka ba da darajar ga mai sani da jama'a ne mai hakuri da jama'a ne. Mai waƙar Fulani ma ya halarci taron. Allah ma'obe nan getiyawa yawan wanda ba Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.